ina muka dosa ina muka dosa To jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin ina muka dosa. Shirin ina muka dosa har shiri ne wanda ke tattauna da kwarru a bangarori daban-daban kuma shiri ne wanda yake zo muku a gidan talbijin na farin wata da kuma rukunin gidajen rediyon bishan FM da ke Abuja, Katsina, Sokoto da birnin Kebbi. harma da bishan fm da ke kano kaduna da kuma jihar gombe a yau a cikin shirin na wato ina muka dosa wanda ni aminu dahiru zan jagoranta za mu tattauna ne akan wasu muhimman abubuwa da ya shafi al'umma da ma ƙasa baki ɗaya wato batun da ya shafi sha'anin harkar barace-barace da kuma wato almajiranci musamman ma wanda ya fi kamari a arewacin najeriya ganin cewa a yanzu haka abubuwan sun fara sanza salo da kuma wanda yake har ta kai ga gwamnatoci da dama sun fara ɗaukar matakai akan yadda za a yi wa fasalin gyara sakamakon dan ai mana fashin baki da ƙarin haske akan wannan mabdu'i ne ya sa a yau muka samu babban bako da muke tare da sanata malam ibrahim shekarau wato saddaunan kano sanata ibrahim shekarau saddaunan kano dai dan siyasa ne wanda yake bayan da ya yi aiki a bangare daban-daban tsohon malamin makaranta ne wanda ya koyar a makarantun sakandare daban-daban har zuwa makaranta na gaba da sakandare wanda ya yi ritaya aikinsa a shekara ta 2001 sa'annan ya shiga siyasa a shekara ta 2002 an kuma zaɓe shi a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano ne a shekara ta 2003 wanda shine wato zaɓen gwamna na farko da ya karya kwarin karya kwari wanda aka zaɓe shi a matsayin gwamna har karo biyu tun daga shekara ta uku zuwa shekara ta 2011 sa'annan ya kuma zama sa'annan an kuma ya zama ɗan takara na shugabancin najeriya a shekara ta 2011 inda kuma aka naɗa shi a matsayin ministan ilimi babban ministan ilimi wato a gwamnatin najeriya a shekara ta 2014 zuwa shekara ta biyar. a shekarar 2015 ne aka wato zaɓi sanata ibrahim shekaru a matsayin sanata mai wakiltar kano ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya wanda yanzu haka shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata da kuma biyan haƙoƙinsu da sauran al'amura kuma sa'annan wakili ne a kwamitoci daban-daban na majalisa kamar yadda na faɗa muku jigo ne a ita kanta jam'iyya ta apc a yanzu sa'annan kuma mutum ne mai sarauta ta gargajiya sadaunan kano a masarautar jihar kano sannan mutum ne wanda ko da yaushe yake mai da hankali wajen yin ayyuka da zai shafi al'umma da ma ƙasa baki ɗaya da haka yau za mu tattauna kamar na gaya muku a ina namu akan abin da ya shafi almajiranci da kuma barace-barace har ma da sha'anin al'amuran da ya shafi ƙasa wato kamar da abin da ya shafi sha'anin harkar tsaro da kuma abubuwan da shi kwamitin nasa ya mayar da hankali musamman ganin cewa an samu al'amura za su taimaka wa al'umma da ma ƙasa baki ɗaya to saddaunan kano kuma sanata malam ibrahim shekaru barka da kasancewa tare da mu a wani shiri na ina muka dusa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to santa da farko a nan kamar zan so in fara shiga kai tsaye ne akan abin da ya shafi sha'anin harkar almajiranci da kuma barace-barace ganin cewa tun a zamanin da kai zama gwamna na kano a shekara 2003 har zuwa shekara 2011 akwai tsare-tsare da kai kanka ka bullo da su akan tsarin tsangaya ita kanta da kuma yadda ya kamata a tsarkake yadda ake sha'anin harkar karatun allo don ganin cewa ya zo daidai da zamani da kuma yadda za a canza wa fasalin aiki wanda yake ka iya naka da cewa wannan lokacin baka sanya wata doka ba sai wannan karan aka samu doka da farko dai anan zamu so mu ji ya zaka ya kake kallon idan an ce wato shi kan almajiranci da kuma barace-barace menene bambancin su to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masha Allah la quwwata illa billah uh, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, alhamdulillah uh, kamar yadda kai wannan matashiya al'amarin barace-barace a titunan mu da lungu da saƙo musamman ƙasashen hausa na arewacin najeriya abu ne wanda yake ya ta'azzara ya kamata ya damu kowa duk kuma wani mai hankali ah, ya san cewa wannan abu ne wanda yake wato bai dace ba kuma yana zubar da kima da mutunci na al'umma baki daya ba ma wani shi mai yin ba ah, sannan kuma kamar da malamai kullum suke faɗa hatta addinanci irin wannan barace-barace da masu neman ah, barin yara suna yawa kwararo-kwararo ya wa tsari na addinin musulunci eh, to wannan abu ne wanda yake wato zai so mu fara ɗauko abin da ka tushe a tarihanci ba wai don mu gina dalilai na justifying ko tabbatar da ko yadda ko amincewa da irin wani barace-barace ba eh, da yawa musamman duk wanda yake ɗan shekara talatin arba'in ah, ko ma abin da ya ɗaɗɗara haka wayar gari ya yi ga nan barace-barace suna ta hauhawa ah, ba lallai isan mai asalin abin ba ah, shi sa da yawa mutane na ƙoƙarin saka laifin sai a dinga zargin ko iyaye sun ki kula ko gwamnatoci sun ki kula an kyale abubuwan nan wannan bai hana kawo zargi ba na ƙin kula amma na son mu koma da baya asalin al'amarin nan shekara kusan a iya cewa ɗari ko kusan haka da turawa suka zo suka biyo ta ruwa ta kudancin ƙasar nan suna bin ƙasashen afirka suna neman bayi da suke saya wanda suka so masayan nan suka tsallako ta wajen ruwa su irin su lagos su fatako da makamantansu tura wannan bayan masu sayan bayi da kuma masu yada addini na kirista wanda aka fi sani da christian missionaries suka biyo ta ruwa babban abin da suka fara yi da suka fara shigowa kudancin kasar nan shine su sami 'yan ƙasa a koya musu harshen turanci ne da za a yi ciniki da kuma yadda za su samu yadda za su zama masu tafinta na shiga addini da kuma cinikayyar bayi da suke yi wannan ita ce ta taho ta taho suka sami kafin ma su iso nan arewa sun mamaye wannan guri kuma suna amfani da karfi da iko suna karbe kasashe to kafin su zo su shigo arewa musulunci ya shekara wajen 500-600 an kafa tsari na karatuttukan addini da na ƙur'ani da waye da shauransu duk da sannan population babu yawa a arewacin najeriya hmm. to da suka doso tun da suna ta matsowa ne sayan bayi da kuma samun waɗanda za su yi musu tafinta su missionaries su ne musu tafinta na ƙa'idoji da tallan addinin kirista wayansu kuma masu cinikin bayi su ne musu tafinta da wanda suke cinikin bayi tare da su to iyayenmu da shugabanninmu na arewa sai suka ga su ba za su amince da waannan missionaries ba domin sun zo da tallan addinin krista a cakuɗe da domin koya karatu da rubutu missionaries ɗinnan sun zo ne don su samu waɗanda za su mai da su addinin krista kuma su dinga tallan addini iyayenmu wanda sun riga sun yi nisa addinin musulunci suka kyamaci wannan sosai suka ce in dai wannan karatu da rubutu kuke so ku koya to ku yi tsarin ku daban amma kar ku taɓa mana tsarin mulkinmu da tsarin karatuttukanmu na addini shi sa masu tarihi za ka ga suna cewa a arewa an yi abin da ake kira indirect rule cewa tura suna mulki ne ta hannun shugabanninmu na arewa da suka samu ba su yi mulki kai tsaye ba don wannan shine dalili to tun daga wannan lokaci sai ya zama cewa bayan ma an samu mulkin kai wannan tsari sai ya ci gaba domin turawa dai suna nan tsarin boko da muka sani na firamare sakandare da makarantar gaba da sakandare sai zama a tsarin da tura suka zo da shi kenan wanda muke cewa western system shi sa kullum muna gyara mutane kar a ce western education domin babu wani western education sai dai wannan sai zama kamar wani tsari ne na kasashen turai ba ilimin ne babu ba domin kusan da kafin su zo ai muna da ilimi akwai ilimin lissafi ilimin fahimta ilimin kimiyya duk akwai shi a tarihin musulunci so tsarin karatun ne suka zo da shi aka ce a to sai aka bar tsarin karatun ƙur'ani da addini a hannun jama'a gwamnati ta turawa sai ta ba ta da ruwanta da wannan shi sa har gobe sai aka wayi gari duk ƙasar hausa makarantun ƙur'ani da makarantun islamiyya za ga cewa da all private a hannun jama'a ne muna da makarantun allo da na addini da na islamiyya yanzu duk garin da ka je a arewa za ka tare da su ɗaruruwa ko dubbai wato sai aka kyamaci wannan kuma daidai ne mm. an guji kar su zo su gurbata mana addinin mu alhamdulillah mu da muka zo duk daga baya muke cin gajiyar addinin na ai wancan kyamar da aka hana su ita ta tserar da addinin da aƙidar addinin har yanzu mu muka amfana sabanin a kudu abin da ya faru dan yanzu kaga kamar a kudancin yamma south west akwai musulmin da suke har canja musu suna ai na musulunci ma sai ka ji ana faɗansa wato a turanci Eh, ba za ka gane ma sunan musulunci ba ne saboda an gurɓata hmm. ba su kyamaci kamar yadda muka kyamata ba an gurɓata wato tsarin turawa din da na addini ya zo ya mamaye wannan to a taikace a gurguje na ɗauko wannan ne don mu gane dalilin da isa makarantunmu na ƙur'ani na tsangaya na islamiyya suka zama har gobe private makarantun allumu kamar da duk muka yi alaramomi ne a unguwanni real education ne ake bayarwa za a fara maka daga basun miyara lallan hakuri da duk alphabets na arabic ai daga makarantun allodin muka iya su amma ai education ne yanzu haka muna da iyayen da za su rubuta maka wasiƙa da ajami ilimi ne communication ne sai mutum ya rubuta books da ajami ah, sai nan ko yawa da wasiƙa amma ba su iya abcd ba za ka sami liman da bai ba ruwansa da abc da da turanci ko fitaccen malami sai ya zauna ya fitar maka da lissafin zakka misali wanda real mathematics ne lissafi ne eh, ɗaya bisa arba'in maganar zakka wane ne da gado da waye lissafi ne proper mai zurfi kuma amma ba sai ya yi da turanci ba to duk wannan sai aka waye gari makarantun mu suna hannun alaramomin nan to sai kuma population yawan al'uba yana ta karuwa inda alaram a makarantarsa bai fi mutum 20-30 ba yan kolawansa da gardawansa da wayan ka kirga su duk za su fi mutum goma sha ba suna iya yan noman da za su yi su ci abinci eh, da yawa akwai yaran da mun taso da su aka ɗauke su a ce a kai su gabas Eh, wajen neman ilimi wajen kasashen borno su je a rike su a ci da su su fita su yi noma ba za ka ta wajen sun fita bara ba to amma sai yanayi na tattalin arziki da yawan al'umma sai soma yawa ɗaliban suka fara yawa kuma rike su a hannun alaramomin sai gagara duk ba duk yaran da ake gani a kwararo ne suka zo ainihin karatu ba yawanci talauci ne sa iyayen suka sako su za su iya ci da su ba to a gurguje wannan shi ya haɓaka wannan to abinda muka zo mu muka kalla shi ne tunda wannan tsari ne da ya taho tun wajen shekara 600-700 yana ta tahowa amma tunda ba a kulawa gwamnati ba ta kulawa da wannan sai ke ta taɓarɓarewa sai da abin ya yi yawa yanzu sai kuma damu kowa sai aka waiwai sai aka zo da kuskuren cewa to ai rana tsaka a ɗebo su kawai su koma wannan sabon tsari na tsarin turawa na zamani wanda ba zai yiwu ba tashi ɗaya shi sa mu da muka zo a gwamnati da ke gaskiya tun da education na karanta da tsarin tarihin ilimi da duk mun san wannan sai muka abin da ya fi sauki shine har ma nake faɗa cewa allah ma zai tuhume mu a matsayinmu na gwamnatoci da shugabanni ka yi budget da kudin al'umma na primary secondary da abin da yake gaba ka ɗauka musu malamai kana biyan su albashi kana waye su na yaran da suke wancan tsarin karatu wanda shi ma ilimi ne kuma ana bukatarsa ba kai musu tanadi ba malaman su baka ba su komi dan kudin laraban ma da ake biya yawanci ba biya ake so ba ma ya isan malaman nan su rike kansu sai muka ci to abin da za mu sai na kafa hukuma su kutum wadda za ta kula da ilimin tsangaya na karatun ƙur'ani da islamiyya wanda za mu ɗauko tarihin a hankali na farko musamman makarantun nan a ina suke me yawansu su ma yadda su saurare mu na sani tun da ma'aikatar ilimi ne aiki shekara da shekaru da a yi an sha yin wannan kuskuren sai kawai aje a ce da su ana so a kawo malami ya fara koya musu abcd ya fara koya musu 1 plus 1 2 sai su kyamaci wani sai su ce missionaries sun zo abinda iyayenmu su kala wajen ɗari suka guda to amma sai muka ce to ba wannan zami ba ba za mu je da zancen a koya musu wani abu na tsarin tura ba mu je mu yan uwansu ne sun san muna tare da su mu ce mun zo ne ku yadda mu inganta tsarin karatun kur'anin zunzulutunsa to wannan hukuma sai ta zazzagaya ta samo mana statistics wato kididdiga na makarantun ma kuma sun kasu kashi biyu akwai makarantun allo na je ka dawo wanda duk mun yi a unguwanninmu a gidajenmu wanda ba kwana ake ba za ka je kai karatu ka dawo gida ma kila gida a kofar gida ma ka je kai karatu akwai kuma tsangayu wanda suke za ka iya cewa tsarin turawa bodin an kawo su daga garuruwa a gidan malamin wasu ma a kofar gida suke ji in akwai tsoro su kuma tsoro na akwai wata bukka su shiga ciki da sanyi da ɗari da ƙura ana ganin wannan ma'aitin da an san neman ilimi abu ne dama ba mai sauƙi mai daɗi ba wasu na ganin yin wannan wahalar ma tana daga cikin ladan ilimin so iyaye ba su damuwa sai muka ce to mu je mu gyara su a yadda suke to hukumar mu a gwamnatance hukuma ta kula da tsangaya sai muka soma lissafin su sai muka yi abubuwa kamar guda uku hudu na farko sai mu je mu samu tsangayar sai mu gina musu katon daki a daɗe shi a sa wuta in garin da ba wuta ma mu sai janareta maimakon karatun da ake na jadare a kunna itatuwa da wuta a kewaye cikin toka da waye ana karatu da dare sai muka ce to a zo ga cikin aji a sa 'yan kwayayen fitila a kunna a yi karatun a ciki ka kashe tsuntsaye da yawa na farko ka hana su su zauna cikin turbaya da ƙura da eh, ta kunna wutar da ake yi da cikin toka na biyu inda suke kwana an kawo tsabta. ba kudin cizo ba waye domin kayi da ban daki ka gyara nan za su sa tabarmunsu su kwana ko akan da ne ma tunda ko wanda cikin tokar ma suke kwana ai to amma sanata wannan lokacin da kai wannan tsarin kasancewa misali da muka dauki jihar Kano wato jiha ce wata take kusan kamar ita ce ma tushen arewa to wani bangare saboda yawan al'umma kuma jihar ce take da yawan kananan hukumomi da yawa kuma can ne aka ma yawan su kansu wato ɗaliban masu neman ilimi ya kuka fuskanci irin yawan mutane da saboda yawan ɗaliban da ake da ta yaya ko har kuka iya yin wani abu har za san cewa abin ya yi tasiri sosai to ai abin da gaya muka na farko sai muka sa su tsarin a cikin budget mu muke lissafi bayan mun zagaya su sai muka fara yin budget na mai wannan na abubuwa guda hudu muke muka gina ɗakunan nan na biyu sai muka samu wato su matasan alarammomin masu shekara 20 30 40 wanda za ka iya koya musu sana'a sai muka dinga ɗauko su muna koya musu sana'a domin mutum ya iya tela ko ɗinkin eh, riga ko saƙa ko welda ko wanda in ya tashi daga karatu zai je sana'a wanda zai riƙe kansa kuma iya taimakawa zai rike yaran ai da yawa abin da ya jefa su cikin wannan an haifar da alaran misali a tsangaya matasa yan shekara 25 30 40 sun zama alaran suna koyar da yaran su ne ma suke zaka ga babban malami shi mai tsangayar ai yana nan ne dai zai fito ya zauna wanda suka yi alarmomi ko suke hadda su ne za su zo da allunan su a yi musu darasu su tafi su ci gaba akwai kuma alarmomi matasa masu kula da yara to duk sai zama da da shi da wayannan matasan alarmomi wanda sun kai shekara talatin arba'in sun zama magidantan kansu za su yi aure sun fara ayyafa amma ba sana'a shine za su shiga tsubbace-tsubbace za a shiga tura yaran su nemo musu abin da za a ci da makamantansu sai muka ci to mu koya musu sana'a su riƙe kansu wannan muka dinga koya musu sana'a an koyar da su da yawa na biyu kenan na uku sai muka shigo musu da tsarin wato tsaftar da kula da lafiya wannan matasan al'armomin sai muka dinga kawo su muna koya musu fast aid wato system ne da za su kula da yaran nan yaro zai zuwa tsangaya cikinsa na ciwo ba abin da za a iya masa watakila ba wani asibiti a kusa yawa dan abin da yake nema watakila ko dan panadol kansa na ciwo ko ya dan fara kuraje za ka ba shi dan wani antibiotic ko ya je ya bige kafa maimakon a sa tsimma da ƙura na shiga har da kai ga gyambo watakila da kai ga ma kafa ta riɓe amma aka koya masa dan yadda za a wanke a sa auduga a sa aidin duk muka koya sai muka dinga sayan first aid box akwati da ike kunsar irin wayannan 'yan magunguna wanda ba sai likita ko nas ne zai iya bayarwa ba su ma muka dinga ba su abu na hudu sai muka dinga siyo wato abin ake kira kayan gwanjo second hand cloth yaran nan sai ka ga yaro da ka rigar jikinsa sai wandansa ta yi dukun dukun ba wanki ba wanka ko takalminka ba za ka so ka goge da rigar jikinsa ba sai muka dinga sayan wa'annan gwanjon kayayyaki ko wani yaro mu kai tsangaya a ba su sai ɗaya sai biyu sau uku mu dinga kai musu 'yan sabulun wanka sabulun wanki wannan yawa sannan babban abin da kuma muka dinga yi shine manyan tsangayu da suke a wajen birnin kano irin na ƙauyuka sai muka dinga ba su kayan noma sai mu haɗin guya da lokal gamman sai a samu musu katuwar gona ce to wannan nan za ku noma abin da za ku ci sai mu ba su taki kyauta mu ba su garma shanu kyauta mu ba su shanu tilas dinga zuwa gona suna malami allah ramma ga ya samu gona ya samu taki ya samu iri da shi da ɗalibansa a yi karatu da safe a tafi gona ya aiki suka dinga noma abin da za su ci na kusan shekara babu buƙatar su zo birni su dinga yin bara ko su shiga kwararo wannan muka dinga yi muna tunanin burin burinmu shine tafiya ta tafiya a hankali ka tsabtace tsarin kuma muka nuna musu cewar kowane malam ya tsangaya muka ce ya dinga kididdigi sunayen yaran da yake da su domin duk wanda ya zo da akwatinsa da kayansa sai kawai a nuna mara inda zai kwanta ya aji akwatinsa ko ya jakarsa babu lissafi wasu ma ba su san da kawana gari suke ba saboda yadda tun asali shekara wajen eh, yawa duk wanda ya zo tun da karatu ya zo yi eh, ganin cewa idan ka ɗauko wannan turba mm. aka fata akan ta yake in aka tafi ne za ka yi ga ta yi tasiri a samu nasara bayan ka saku gwamna wanda yake yawanci idan aka ce wani ya zo idan bai dora daga inda aka tsaya ba ba lallai bane abin ya ci gaba wani zai zo kila ya ga cewa shi wannan tsarin bai mata da daidai da nashi tsarin ba kila zai canza to ai kusan abin da ma ya faru kenan eh. da an dora wato sai yawancin gwamnatoci sai aka tsallaka wancan inda aka dosa domin idan baka taho ba ni dama mun ce mu a cikin shekara hudu biyar goma ba lalle a kai inda ake so ba manufar mu shine a taho a hankali ba da tayan da suka yadda da tsarin karin gumi su kasan ma yaran nawa ne muka nuna tsangayin nan idan kana da yara ɗari to ka zama kana da sunayensu da garuruwansu da ka ina suke da shekarunsu kuma karka ƙara wanda ya zo ka ce ta cika to wanda muka so a taho a taho a taho har a yi recognizing tsarin sannan sai ka fara shigo da wancan tsari na yaya kuma za ka kawo musu tsarin zama a aji-aji a hankali cewa yaran da suka zo suna babbaku ajinsu daya wanda suka so stage din farfaro ajinsu daya yaran da suka fara hadda suna wani aji daban ka fara musu wannan tsarin wanda a makarantun allon ai ba wannan tsarin kowa yana yi nasa ne daban to in ka fara wannan su kuma malaman kana tafi da su a hankali har ka kawo stage din yadda za ka ba su biro da littafi a rage kazantar allo da tawoda wata tawodar ma ka ganta tana tsami tana tsutsa ana amfani to da zarar ka kai wannan stage sai a hankali ka zo musu da zancen biro da littafi ana yi har su kansu malaman a dinga buɗe littafi maimakon daira da allo wanda yanzu yawancin makarantu na ƙura'ani na zamani ai ba da allo ake ba ƙur'anin ake to a hankali a hankali har sai a kawo su wannan stage da za ka zo aji da allo da waye wannan shi muka taho burinmu shine su zama cikin lissafi yau a najeriya duk in ka zaga in ana maka zancen yawan makarantu ba fa kirga da wayannan kuma in ana zancen yawan yaran da suke ba suna makaranta ba kirga da waɗannan domin a lissafin da su kasashen hukumomin na irin su unicef su ndp su united nations in sun zo ce yara miliyan goma ba sa makaranta ƙididdiga da ake shi ne sai a ɗauko littafin population sai a ce to yara daga 'yan shekara biyar zuwa ashirin a kano mutum nawa ne a population da aka kirga sai kuma a ɗauko lissafin yara nawa ne 'yan primary da secondary a kano sai a yi subtracting sai a ɗebe daga cikin population ragowar sai a ce duk sa makaranta shi ne fi lissafin kaga ba a kirga da yaran da suke islamiyya ba a kirga da yaran da suke makarantun ƙur'ani so duk nan sai su shiga ƙwariyar wa'anda out of school bayan kuma mu ga fahimtar mu da tsarinmu dai a yin school illa kawai tsarin school ɗin da suke ba irin tsarin ka ba ne to sai ran da muka waye gari muka fahimci wannan cewa wancan ma tsarin karatu ne mu kula da shi mu taho da shi a tsari so burin mu dama shine mu a kawo su matsayin da za a yadda a ƙasa a kirga da su cewa su ma suna makaranta illa a je a gyara tsarin karatun amma in kace kullum burinka shine nan take su zo su fare maka abcd su iya turanci su iya lissafi za a sha wahala da su domin ba su fahimta ba. idan muka duba din ka bar gwamnan kano kusan shekara tara kenan a yanzu ya yanayin da tsarin wannan zangare kuma ne almajirancin ya koma zuwa yanzu a jihar kano to ba zan so in dogon abu a nan ba domin zai zama kamar ina kwatanta abin da ne a gwamnati da abin da gwamnati take a yanzu ta yiwu gaskiya bayan da details din me suke yi a yanzu na san dai an ce an yi doka to amma ni da fahimta ta wanda kuma shi ne dan abin da ya jawo takaddama da wasu daga cikin malamai ba maganar dokan ka kamo ka kai ka kulle ka hukunta ba ne ba shi ne ba shi isa ai wannan tsarin namu sai muka kawo tsarin reorientation program na daga cikin dalilinmu cewa duk tsarin da ka zo da shi a gwamnati ai sai ka yi tanadin kuma ya mutane za su fahimci ma me kake son yi ne su ma yadda da kai cewa da gaske kake sai ka samu wannan propaganda na yadda za a fahimtar da mutane sai da muka amfani da wanda muka kira tsarin a daidaita sahu ne reorientation a gyara tunanin mutane akan duk tsarin da gwamnati ta zo da shi sai da muka dinga taruka a local government muna fahimtar da alarmomin nan wannan tsarin fa amfanin ku ne kuma haka ma musulunci ya wajibta a zama da tsafta da tsari da waye da shauransu to tsarin da a ce an dora an tafi da wannan kididdiga wanda duk mun bar records din an ci gaba da yanzu an yi nisa kaga ai da federal government a 2012 zuwa 2014 ai federal government ta je ta gina abin da aka kira wato almajiri schools hmm. amma saboda babu wancan eh, fahimtar sai ka ga makarantar tana nan har yanzu akwai makarantun da sai dai sai dai kadangaru da shara da waye an gina amma ba a shiga ba sai ka ga tsangaya a nan suna su a ƙasa cikin turba ga almajiri schools can an gina ba a karɓe ta ba ba a aiki da su ba domin tsarin tsangayar ai ba za ka ɗauko yanzu alaranmu da malamansa kawai ka kawo su aji da tebur da kujera da blackboard da chalk wanda ya saba da allo da alƙalami da tawada a zauna a yi rubutu ka ce rana tsaka ya taso ya dawo aji ya amfani da littafi da biro da chalk da dosta wannan shine ultimate tsarin da zai biyo ba sai ka shi a hankali mm, to da an dora gaskiya kuma wanda muke ta kokarin su kansu gwamnatocin su fahimta to wayanda ba su san wannan tarihin ba mm. wasu ma har su dinga ganin kamar musulunci ne ya jawo eh, mutanenmu ba sa son tsarin karatun nan wanda ba san tarihin ba wasu su dinga zage-zagen a'a gwamnatoci ne kawai ba sa son su taimaka eh, unfortunately dukkan shugabannin gwamnatocin ba kowa ne ya fahimci ya san yadda tsarin yake ba ga kuma dandazon yara lokaci zamu so mu ji a ya kware a bangare da kan tsohon makaranta kuma ka gwada wannan tsari kuma an ga tasirin shi akan kuma a yanzu haka gwamnatin jihar kano wato ɗayan abdullahi umar ganduje ta fito da wannan tsarin kuma har da wata dokar da cewa ka nuna mana cewa ba batun a sa doka bane batun a fara wayar da kan al'umma su fahimci abin ne mm. wani kuma da ce an dora tuntunin da kila a wuce inda ke ba wuce tuni zuwa yanzu a matsayin ka na dan jihar Kano kuma wanda kake kishin wannan abu kamar wani irin shawarwari ne ka ba su na cewa su yi tsarin da ya kamata dan abin ya dore to alhamdulillah muna tattaunawa da su waɗanda suke jami'ai na ma'aikatar ilimi wanda duk yawancin duk wani wanda yake babba ma'aikatar ilimi a yanzu ya san domin yi aikin nan domin yin aiki da su kuma mun yi kokarin faɗakar da su suna nan da records nan da tanadin abin nan duk suna nan kuma mukan yi kokarin ganar da su yanzu kawai misali mutum yana iya cewa to sannan kana gwamna kun yi wannan wani kokari kuka yi ku faɗakar da shauran abokan aikinka mm. mun yi da tsarin nan namu da wannan hukuma ta mu ta tsangaya muka haɗin gwiwa da arewa house wanda cibiya ce da take da tarihi ah, tana karkashin jami'ar ahmadu bello mm. daraktan arewa house na lokacin yanzu shine executive secretary na ubec mai kula da ilimin firamare da na gaba da firamare a ƙasa mm. ah, dr hamid bobo sannan shine anan da mu da shi hukumarsa muka yi haɗin gwiwa muka yi tsari aka tara a taronmu na gwamnonin arewa muka je muka gabatar da wannan tsari wajen awa biyu uku aka ana bayani aka gama da gwamnonin duka suna wurin da sakataren gwamnati ta gaba mu za mu zagaya mu ce jiha kaza me sa ba ku yi ba jiha kaza kowa ya tafi da takardu da tsari da komi mai suka yi sun dora ba su dora ba shirin ina muka dosa kenan wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na farin wata da kuma rukunin gidajen rediyon bishan fm kuma muna tare ne da wato sanata malam ibrahim shekarau sardaunan kano inda muke tattauna akan abubuwan da ya shafi sha'anin harkar almajiranci da barace-barace da kuma sha'anin tsarin tsangaya yanzu za mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo za mu dora To barkanmu da dawowa cikin shirin namu na ina muka dosa yanzu kuma za mu dora ne daga inda muka tsaya. To sanata kasancewa kai mana cikakkun bayanai akan abin ita kanta tarihin ita kanta mai aka fara samun almajiranci da kuma yanayin yadda almajirancin ya zama da kuma irin tsare-tsare har da ita kanta lokacin da ke gwamna da kuka yi domin ganin cewa an samu kyakkyawan fahimtar da al'umma ta yadda abin zai kyau. to a yanzu za mu so mu ji wani irin karin haske za ka yi mana akan bambancin almajiranci da ta kanta bara to kamar da na faɗa da farko bara nan haramun ne ba a musulunci kuma wulakantar da kai ne shi almajiranci kamar yadda malamai suka sha faɗa kalma ce da ta samo asali daga almuhajirun wanda i ƙaura ya tafi wani guri da wani dalili wanda ibar garinsu ya tafi neman ilimi misali in ka ɗauki tarihin ilimin addinin nan ai shekara 60 misali barin kawo wani misali wanda kowa zai iya sani da akan idanmu da wayanmu ana rigima a kan kabalu da sadalu har aure sai a hana mutum yana either of the two wanda yake rike kirji a addini sai a ɗauka wannan fitinanne ne wanda yake rike wanda ya saki hannu sai ya ɗauka wanda ke sakin hannu bai san addini ba amma wannan ta faru ne domin a sannan manya-manyan littattafan ilimi na shauran wato eh, hadisai da faɗakarwa ba su shigo al'ummar mu ba eh, illa kawai yawanci abin ya taƙaita ne ga wa'anda suka zo da addini wanda kuma yawancinsu da from uh, karatuttuka ne na imam malik akwai cauran fatawoyi amma da ilimi ya fara zuwa aka so ma yin tafiye-tafiye mutanen suka zo ma zuwa kasashen larabawa irin su karatu a egypt ne saudi arabia ne aka samu ƙarin ilimi da hadisai wannan ya so mu shiga makarantunmu har ilimi ya zo yau ba wanda yake hukuncin wannan ba wanda yake shaurar rigima a kan a'a wannan da yana rike kirji ban yadda da shi ba wani yana sakin hannu wannan dan misali ne kankani da zaka gane cewar wato ilimi a hankali shi yake kawo wayewa to muka koma kan tambayar ka wannan ya samu asali masu tafiya neman ilimin nan shi sa ni yanzu nake rigima cewa a daina cewa almajiri schools ko almajiri system of education domin karmar almajirin yanzu ta gurbata ta mutane da yawa sun ba su san asalinta ba ma ba su san fahimtarta ba ana nufin yara masu neman ilimi akwai kuma yara na zaune gari banza masu yawo a titi wanda nan da nan fitina ta zo su ne zaune gari banza su ne ake ɗiba sun zama 'yan gidajen wanke-wanke 'yan gidajen waye da shawararsu so baran nan da kuma in ka haɗo ita bara ba ta taƙaita ne akan wannan yara almajirai ba har ma da shawaran masu barace-barace masu na makafi ne guragu ne da wa ko a gwamnatin mu an yi dilin da wa'annan adults guragu makafi eh, kutare masu barace-barace ai kusan mun kau da su domin muna ɗebo su muna kai su gidajen eh, rehabilitation ba kawai a ajiye su a kullum ana ba su abinci ba a ana koya musu sana'o'i muna ba su taimako da yawa sun kau da wannan da su da mahaukatan titi sai da muka waye gari babu ko ɗaya a titi to wannan in an yi zancen bara tana haɗuwa da su wayannan yara almajirai da su wayannan masu guragu makafi ko eh, da eh, masu eh, kuturta da waye dukkaninsu ana haɗa su ne cikin masu bara wanda shi ma wannan illa ce to in kai doka akan wannan wannan wani abu ne wanda suke na farko ba su da wani yawa kuma da adults za ka iya killace su da yawa akwai wanda an koya musu sana'o'i a yanzu har profesa mana da shi makaho kan profesa isa har ya yi special advisor ma uh, da yawa mun taimaka musu sun yi karatuttuka a makantar da gurguntakan da shauransu so wannan bambancin bara kenan da wannan almajiranci almajirancin nan da yake su ne yara ƙanana kuma su suka fi yawa yanzu shi ne ake musu kuɗin goro suna yawo a titi suna bin gindin danja suna bin motoci suna wa suna wulakanta to wannan za ka in ka kau da waɗannan ta wannan hanyar da na ce a biyo eh. da yawa inda za ka je ka bincika akwai tsangayu a tsarin program ɗinmu mun fidda ɗalibansu da bara mun faru abin da ake kira pilot program tunanin za ka kau da abin tashi ɗaya ba zai yi ba eh, professor fafunwa yana wani bayani cewar tsalle ɗaya yana jefa ka rami sai ka yi tsalle dubu kan ka fito <laughs> to tun da riga an faɗa ramin gwamnatocinmu su yadda ba sai ka je firamare sannan za a sa ka a budget ba makarantun tsangaya ba sai an yi transforming ɗinsu suna yin turanci abcd 2 plus 2 sannan ne za a sa su a bajet ba a samo su wannan shine inda mu muka dosa kuma mu fara sa su a budget din domin duk shekara muna yin budget din eh, taki na nawa za mu ba su kyauta eh, iri na nawa za mu ba su Eh, garma shanu nawa za mu ba su shanu nawa duk muna yin wannan as a budget muna sa tsangaya program a budget proper to yanzu kuskuren da ake shi ne sai ake ganin tunda ba a san wancan tarihi ba kuma ba a kirga wannan makarantu as makarantu har yanzu ba a sa su a lissafi so ake sai da suka zama transformed suka zo aji aka kira su makaranta suka shiga tsarinka na eh, abcd sannan ne za ka kira su makarantu sannan su shiga bajet ɗinka to in ba wannan muka tsarin muka gyara ba ba za yawa amma muka zo da tsarin cewa yau din nan ko gwamnatocin mu su ce to su yi census na ƙur'ani tsangayu kar a kira su makarantun almajiri a makarantun tsangaya da sunan yake da makarantun islamiyya inda ake koyar da ilimi sosai da karatuttuka a yi musu tsari a sa hukuma ta kula da su a kafa musu hukuma musamman kamar da muke kuma a sa su a tsarin budget za ka ga tsarin ya canja domin duk makarantar tsangaya da za ka yi mata budget za ka tallafa musu za ka taimake su za ka biya alarmomin mu tsarin ma da muka muka ce duk wani satifa duk wani alaramma da aka tabbata ya hajjaci ƙura'ani kuma muka ɗauke shi aikin gwamnati za mu ba shi automatic grade level 8 daidai da wanda ya gama jami'a abin da muka kenan wato kana ganin da ce za a ɗauki wannan tsari shi ne abin da kake nasara zai kai ga domin yaran nan za ka yi bajet da su za ka ba malaman su albashi za su ci dan abin da za su ci za ka tallafa wa makarantun nan da kake eh, tallafa wa shauran yara kuma idan aka same su a unguwanni a rarrage wayanda suke da kanesa duk wayanda suke misali ba daga kano ba maɗausansa ɗinsu su kuma mm, kamar inda ka nuna mana tun da farko akwai bukata a samu haɗin kai na su sauran zuka ce za ka yi wannan za a samu matsala mm. amma inda za mu tace di yaran nan ina akwai tsangaya a yaka sai ko a madobi eh. yaran madobi ne suke zuwa sai kai bajet budget yadda za ka yi budget din boarding secondary school misali ai kana fitar da kudin abincin yara kana fitar da kudin malamai za ka ɗauki masu dafa abinci za ka biya masu kula da dormitories har gadaje ana yin wajen a sai gadaje a sai waye da shauransu da can bai har katifin ma kwanan tuwo ma duk mun tarar saya ake da sabulun wanki duk da ana ba wa yaran da suke bodu to wannan ya kamata mu yi tsangaya schools din nan tun suna dai wanda suke na bodin ne ko da hall ka gina musu yadda muka fara musu gina hall da tsabtatacce musu a fitila musu musu dan janareta da dare a kunna in dare ya yi kowa ya fi a sa manyan tabarmi su kwanta da safe a naɗe a nan za a zauna kowa da allansa yana karatu so wannan shi zai taimaka mu sako su a layi in muka kai wannan stage sai mu sa tilas gwamnatin tarayya ta kirga waɗannan makarantu a jerin abin da ake kira schools kuma a sa su a lissafi ɗalibansu kuma a kirga su as masu zuwa makaranta duk wannan miliyan da ake zance za a ga tara ragu drastically to idan muka shiga sha'anin harkar tsaro kasancewa bayan da kuka da hutu na shekara da majalisar dattawa da kuma ta wakilai duk kusan sun dirawa sha'anin harkar tsaro ne sakamakon irin halin da kasar take ciki duk da cewa tun waccan gwamnati ake fuskantar wannan matsala wannan gwamnati ta ma kuma ta zo da nata alƙawurkan ta yi wato wa'adi na farko ga kuma na biyun an shigo amma da sha'anin harkar tsaron nan da har yanzu kusan kamar jiya yau mm. me yasa ita kanta majalisar wayan ta dawo din da ake tunanin kila ko za ta dira kan sha'anin harkar kasafi ne sai ta koma sha'anin harkar tsaro me yasa majalisar ta mai da hankali akan tsaro yanzu gaskiya kusan harkar tsaro harka ce da take wajibi kuma kamar yadda aka faɗa cikin tsarin mulki ma na ƙasa babban aikin hukuma aikin gwamnati na farko shine ta tsare rayuka da dukiyoyin mutane kafin ma kai magana komi ko da a musulunci ma a tsarin doka na shari'a abubuwa guda biyar addini ya wajabta shugaba yau al'umma na farko shi ne ya tsare rayukansu ma'ana ya tsare jininsu wanda shi ne maganar security dinsu sannan aka yi maganar ya tsare dukiyarsu sannan ya tsare nasabarsu ma'ana harkar auratayya family life family waye da shauransu and so on ya tsare hankalinsu wanda shi ne kamar maganar ilimi don sai ka ba mutum ilimi ka hana masa shaye-shaye ka tsare Eh, ilimin su to wayannan harkar tsaron nan sai muka ga babu fa wani abu da zai kankama yanzu da ake kidnapping ana kama mutane yan kasuwa sun daina tafiye-tafiye domin ta yana tsoron za a kama to kaga wannan kuma ya haifar da matsalar rayuwa sai muka ce to a zo a kalli harkar tsaron nan muka ware rana guda aka ta molanka kowa mu ɗari da taran nan a majalisar dattawa wannan ya nan wannan ya nan a ce a talauci ne ya jawo a sakaci ne rashin zuwa makaranta ne rashin ilimi ne rashin kulawar gwamnati ne babu good governance ba a adresin abubuwan da ya kamata na rayuwar muta duk kowa da ya ta kawowa a ƙarshe sai aka yarda cewa to harka tsaron nan tunda harka ce ta al'umma gaba daya sai an shigo da al'umma din cikin harkar tsaron wannan sai da da mu kan dandamalin abin da ake kira community police yadda mutane za su yi domin polisin shine kula da rayuwar mutane sai sun dawo ciki za ka ce to a kirawo babban sufaitin 'yan sanda sati mai zuwa ya zo majalisa ya gaya mana yaya za a shigo da al'umma cikin harkar tsaro wanda shine babban aikin 'yan sanda ya zo awon mu biyar da shi ana tambaya nan ya amsa da aka yi nisa ya ji dai ana nema a shiga wani abu daban shi da kansa a majalisar sai ya nuno ne ya ce to ga gwamna shekara wani tsohon gwamnan karo ya yi community policing ya yi tsarin tsaro da al'ummarsa suka shigo ciki na hizba kuma an yi nasara saboda haka zai gaya mana ya kai na tashi ne 'yan bayanai na na faɗakar da su cewar abin da muka yi shi ne mun zauna da masarauta da yawan ka ji dattawa suna muna cewa ai a lokacin baya sanda daga te mai anguwa sarki suna da iko an samu tsaro an san su a unguwanni su ah, to me zai hana mu da shi yanzu ai ba sai constitution ta rubuta ba muka kira sarki muka zo muka tsari cewa za mu yi hizban nan za mu yi rikurutu za mu ɗauki 'yan hizba a lungu da saƙo a kano muna da mazaɓu 484 ka ce to kowace mazaɓa za mu ɗauki hizba ashirin kuma ba mu ne za mu zo mu ɗauka ba ba 'yan sanda ne za su ɗauka ba a mazaɓar nan sai mu kira da leman da dattawan gari da waye duk wani fitacce mai faɗa aji sai muka yi kwamiti ka ce kuɗin nan ku zaɓo mana matasa da madaidaita masu hankali yadda du mutum ashirin za su yi aikin da haka muka yi rikrutin yan hisba ne nici babu wani dan siyasa da zan ba magana ce ta dan jagaliyar siyasa ba shi sa ma ba yan siyasa sam cikar wanda ya shiga ciki wato kana gani idan ma misali ta kanta babin tarayya da wannan tsarin ne da a'a harkar jihohi ne ai ba ma ruwan gwamnatin tarayya hmm. ai community policy ai shi sa muka koma can kasa eh. a mazaɓa mutum ashirin din nan tare da kwamiti na liman da dattawan gari duk wani shakki mazaɓa na ya san shi an san gidan kowa in ma yaro ne lalatacce a unguwar an san gidansu za a kira iyayensa to ko ya gyaru ko ku da shi ku bar mana garin nan duk wata mashaya sai da muka wayi gari lungu da saƙon kano ba inda ake sai da kwaya ta a abubu babu ita babu wani gidan kilaki gidan karuwa kaf aka rufe shi so sai muka samu zaman lafiya hmm. sai muka yi tsari a state da ake coordinating muka sa lokal gaman suka saya hakimai zindima zindima motoci jikatuwa sabuwa yadda hakimi zai monitorin me yake faruwa a garinsa duk sati sai sun kawo rahoto mai martaba sarki har kuka yi da hawaye saboda jin daɗi catuwa wannan shine aikinmu ba a zo an samu a ciki ba 'yan sanda sai suka har yanzu a kano duk da an zo an gurbata al'amuran an mai da shi siyasa siyasa a hizba din da waye amma har gobe a unguwanni in rigima ta so ya ce a tafi ofishin hizba kai ka sai so wannan ji shine abin da muka rasa akwai kwarfe-kwarfen da ake mm. irin al'amuran ko kuma ci irin matsalolin da kasa take fuskanta akan abin da shafi sha'anin harkar matsalar tsaron nan da kuma kuma bayan ta tallan arziki da shi kan sha'anin harkar ilimi wasu na ganin kamar shi shugaban kasa ya rasa masu bashi shawara na gari ne wasu kuma suna ganin kamar a'a ai ba ma ya jin shawara ne ya ka ce to ni na ganin a wannan gabar majalisar tarayya abokan aikinmu har cewa suka yi suka yanke hukunci suna kira ga shugaban kasa ya canja shugabannin jami'an tsaro eh, service chiefs amma bai yi ba ni na ganin na al'amura ne wanda suke wato kowa da irin tsarinsa kowa da irin tunaninsa amma dai duk wanda ke kasan nan ya san harkar tsaron nan ta taɓarɓare kuma akwai wasu alƙaluma da da yawa kila ba su sani ba yawan 'yan sandan da muke da su gaba ɗaya ba su kai dubu ɗari uku da sittin ba ba za su iya kyaure ko ina ba so wannan in ka tara da 'yan sanda da soja army da navy da air force da civil defense duk in ka tara su ba su kai dubu ɗari shida za su yi aikin mutum su kula da mutum wajen miliyan ɗari biyu shi sa za ka ga an turo soja su ne a road block su ne a wurin boko haram su ne a wajen kidnappers 'yan sandan na yi civil defense na yi amma har yanzu ana kuka ko jiya wani sanata yana gina a ƙauyensa sun yi masa waya eh, watan da ya wuce an je ana kashe-kashe ana sare-sare a kebbi state ne wani kauye kwana biyu 'yan sanda ba su iya zuwa ba an kashe wajen mutum hamsin da yan kai to duk wannan amma da a ce mutane sun ne da su ne da tsaron su za su dinga ba da labari kuma akwai chain tun daga ƙauye da maza ɓatsuro daga ce hakimi zuwa har cikin gari to wannan magana tsaron nan har yanzu dai muna kanta majalisar dattijai ta kafa kwamiti na musamman wanda zai tattauna harkar tsaron nan saboda aka a yanzu ba za mu ce ba zan ce kuma domin ana nan a majalisa muna jira su kawo rufaɗin kusa ko shekaran jiya kwana biyu da suka wuce an ƙara musu sati ɗaya ne ko sati biyu da suka ce ba su gama ba ana allah allah lalle nan da sati biyu uku su gama su kawo me suka jiyo me suka gani wata shahara suka ka domin an ba su dama su tattauna da kowa jami'an tsaron da mutanen gari da shugabanni da sarakuna da 'yan siyasa a zo da wani bayani mu zauna don mun ba abin muhimmanci kwarai da gaske domin ba wani abu da za ka mutane da ya wuce tsaro eh, to wannan da yanzu shine muke kai a majalisa kuma dukkaninmu mun yi ittifaki mun yadda cewa babu wani abu da za mu fara wa al'ummar mu da ya wuce mu tsare rayukansu da dukiyoyinsu hmm. duk da cewa lokaci yana hararam amma malam shekaru kasancewa a matsayinka na mutumin da kai gwamna haso bi a kano kuma ka zo kai takarar shugabancin najeriya kuma ka yi babban minista na sha'an harkar ilimi amma da ka ka rage tsayi ka zo ka zama sanata yanzu kusan ce ana tunkarar zaɓe ne a 2023 za mu so mu ji me alƙibla ko kuma menene kusan fatan ka kuma irin tsarin da kake ganin za ka mai da hankali a nan gaba tun na gani watakila barin zare kalmaka da kasa na rage tsayi ba magana rage tsayi a ciki wato shi ba da gudunmuwa na aikin alheri ah, annabi sallallahu alaihi ya ce ko a hannun shaidan ga tsari na gaskiya ɗauki naka ni da jama'a da muke tare da su ba magana sunan jam'iyya ne ke tafi da al'amuranmu ba ba wai wace jam'iyya ce take tafi da al'amarin ba abinda muka damu da shi shine ina za mu je mu samu inda za mu samu dama tare da su mu ba da gudunmawa wajen ci gaban rayuwar al'umma wannan shine babban mu saboda haka ko a majalisa ne ko a gwamnati ne a dan majalisar jiha ne a kansila ne chairman ne dan majalisar tarayya ne sanata ne shugaban kasa ne duk inda kai da jama'a ku kuka ga ya dace ku je ku ba da gudunmuwa ai a tsarin addini saboda adalci da Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi yi ce in ka ba da shawara na aikata alheri kai baka samu damar aikata alherin ba duk wanda ya je aiwatar za ka samu lada daidai da wanda ya aikata abinda ka ba da gudunmuwa kai ko da ba kai kai ba wannan shine aƙidar mu duk inda muka tsinci kanmu za mu ba da gudunmuwa da shawarwari da ƙarfinmu da lokacinmu idan aka ɗauki wani abin ko ƙwaya ɗaya ne aka je aka aiwatar daidai ike da muni muka yi to a dandamalin wannan shi sa ni ba ni da wani wato matsayi da nake hange na cewar shi ne kawai zan yi sannan ne gwamna ba sai mun koma da baya ba tarihin yana nan al'umma ne suka ce lalle lalle a zo a yi kisa haga ai na bar aiki 2001 aka hura wuta na shiga siyasa mutane cewa Allah a zo a bada gudunmuwa na ina da gudunmuwa da zan bayar ta irin gogewar da muka samu na shiga siyasa aka ce zo in takarar gwamna cikin shekara ɗaya da barin aiki na ne takarar gwamna a lokacin muna yi ne dai mu ba da gudunmuwa in mun samu falila alhamdu in ba mu samu ba akalla mun bayyana wa mutane me ya kamata a yi samu dama na yi aka zo damali sanadi ya yi mu da al'ummar mu da muka tota da su muka canja daga wata jam'iyyar da muke ganin za a hana mu wannan walwalar na ba da gudunmuwa da mu muke gani ita ta dace muka koma inda muka koma ina zuwa nan ma aka ce in zo in minista ba mu shiga wata yarjejeniya ba ka mu shiga pdp daga apc da je minista muna pdp aka zo da tsari da muka ga cewa ba za mu samu damar ba da gudunmuwa da muke so mu bayar ba wallahi babu wani yarjejeniya da muka da kowa jama'ar muka ce mu dawo apc ban yi tunanin zan wata takara ba shugabanni da al'umma suka suka ce da allah a yi takarar ɗan majalisar dattijai na karɓa muka je muka yi yanzu mun tsinci kaina a nan saboda haka zancen me zai yi a 2023 ah, da abin da ne a baya shi san cewa babu zancen daga tsawo ko rage tsawo in dama ta zo da mu da wayanda muke shawara muka ga ya kamata mu yi shi za mu yi tare da addu'ar ya zama mana alheri Allah ya tabbatar to jama'a masu kallon mu duka duka iya abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na ina muka dusa na wannan rana a madadin shi bakon namu wato sanata malam ibrahim shekarau saddaunan kano wanda muka kwashe kusan awa guda muna tattauna da shi akan al'amura da dama da ya shafi almajirancin barace-barace har ma da sha'anin harkar tsaro da kusan al'amura ma da ya shafi sha'anin harkar siyasa to sanata muna godiya da wannan lokaci da aka ba tun ni ma na gode Allah ya saka to sannan a madadin kuma sauran abokan aiki na waɗanda suka tallafa domin ganin wannan shirin ya zo muku kuma kamar yadda saba zo muku a kowane mako don haka a nan ni aminu dahiru nake cewa ku kasance tare da mu a wani lokaci domin ganin wani sabon shirin na ina muka dosa mu jima da ina muka dosa ina muka dosa mm. ina muka dosa ina muka dosa mm. ina muka dosa mm.